amma أجمعين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi الله وبركاته بركة da sake saduwa a cikin wannan masallaci mai albarka a karo na biyu domin ci gaba da karatun da babban malaminmu a Dr. Usman Muhammad Sani ya fara gabatarwa tun satin da ya gabata. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara ma rayuwar malam albarka ya ƙara ƙarfafar da malam fannin ilimi da fahimta da kuma isar da shi yadda ya dace bisa ga tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau muna ɗaya ga watan hudu hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da 23 ga watan tara 2025 yan uwa za su ɗanyi haƙuri satin da ya wuce mun dan so a yi gabatar suwa sai zama na ruwan sama sun hana kawai zama na yanzu sai ya fara karatu Allah amma yau ayi hakuri insha Allah za mu yi takaitacciyar gabatar wasan dan mu ba malam dama ya ci gaba da karatu abu na farko shine gabatarwa takaitacciya kan shi dokta na farko dai kamar da wasu da sani sunan malam Dr. Usman Muhammad Sani ko malam sananne na dai a cikin nan cikin garin birnin kebbi ko mu ce ma cikin jiha kebbi baki daya malam ta fanni ta huskar ilimi malam ya yi digirinsa na harko a jami'ar musulunci da ke nijar bayan ya kammala wannan karatun nashi allah ta tabaraka wata'ala kuma ya sami albarka inda ya wuce ya yi karatun shi na msc wato masters a kasar sudan sannan kuma ya yi phd ɗinsa a ƙasar pakistan muna roƙon allah ƙara ma rayuwar malam albarka akwai wani course ko mu ce wata diploma wadda malam kuma ya a ƙasar libya duka dai ƙari ne kan abin da ya shafi fannin da malam karanta na shari'a sannan malam a haliyan yanzu haka shine shugaban markazul imamil bukhari sunan markazin malam kinan wato markazul imamil bukhari markazi ce wadda malam ke tafiyar da al'amuran shi na rayuwa abinda shafi fannin da'awa da ilimi tana nan bayan tal'udu bayan nefa nan cikin garin birnin kebbi wanda wannan markaz markazi ne wanda mai girma sosai wanda akwai masallaci ka fari yanzu haka wanda malam yake ginawa tare da jama'a shi da ɗaliban shi almajiran shi ire-irenmu sannan kuma masallaci yanzu haka ya yi nisa sosai wajen gina shi illa yan wasu wato kammale-kammale da ba a kammala ba sura kaɗan a kammala a buɗe masallacin insha Allahu akwai kuma azuzuwa tun daga abin da ya sha karatun naziri da firamare yanzu haka duk ana gabatarwa cikin wannan markaz akwai kuma abin da ya sha karatun matan aure kulliya ta matan aure duka cikin wannan markazi karkashin jagorancin shi dokta Allah kara mishi albarka sannan dokta yanzu haka shine chief imam babban limamin masallacin juma'a na Dr. Bello Haliru wanda yake nan cikin garin birnin Kebbi yanzu haka ne chief imam wannan masallaci sannan bayan nan kuma dokta ne mudirul am shugaba ga magarin shugaba baki daya na ma'ahad a sheikh Abubakar Mahmud Gumi wa الإسلامية والتحفيز القرآن Yanzu haka dokta duk inda ka ga ma'ahad a sheikh Abubakar Mahmud Gumi a cikin garin birnin Kebbi saboda tana da rassa da yawa wadda uwarta ita ce ke nan a nan titin gana emiya usman ko emiya haruna ko bakin bara'u sannan akwai wata bayan wanda kusa da gidan malam akwai wata bayan mobil akwai wata nan tsohon kasuwa akwai wata bayan kasuwa sabuwa akwai wata nan cikin imamul bukhari din da sauransu dai to malam duk shine ta baki daya na ma'ad ashek abubakar mahamudu gumi sannan yanzu haka malam lakcara ne a kwalejin tarbiyya da ke argungu nan cikin garin birnin kebbi wato adamu augi college of education a department ɗin arabic Za ka malam lecturer ne a wannan wajen sannan malam yana da majalisai da dama da yake gabatar da karatu daga cikin inda malam ke gabatar da karatu akwai majalisin shi na harku na tafsiri na alkur'ani mai girma wanda malam ke gabatarwa a masallacin da tabello haliru duk ranar alhamis kuma duk ramadana nan malam ki gabatar da tafsiri na azumi sannan wannan tafsirin ana yin sani ta alhamis tsakanin magariba da isha'i sannan akwai majalisin shi na sharhu sunna na al'imamu al-barbahari rahmatullahi ta'ala alaihi shi ma na gabatar da shi nan da tabello don ranar lahadi tsakanin magariba da isha'i sai majalisin shi na ran talata wanda shi ne wannan wanda malam ke gabatarwa na littafin alfikihul akbar na al'imamu abi hanifa al-kufi rahmatullahi ta'ala alai sannan kuma mala yana da darussa wani darasi da yake gabatarwa shi ko laraba kamar irin gobe a wani masallaci da ke nan bayan mobil shi kuma yana gabatar da littafin tashilul fiqh littahin tashilul fiqh din nan a durusun fi aqidati salafi salih wannan littafin littafin malami ne wanda ya wallafa shi da hannun shi muna roƙon Allah ƙara malam albarka da ma wasu majalis da yake gabatarwa irin su daurori muhadarori da sauransu sannan malam ya yi fice sosai wajen wallafe-wallafe malam ya rubuta littafai da dama mafi shaharar littafin malam akwai littafin tasirin fiqh littafi ne mai da ke koyar da fiqihu bisa ga manhaji na magabata na gari wannan littafin akwai aljizu'ul awwal akwai aljizu'ul thani akwai littafin aqidatu ah, durusun fi aqidati salati salih wanda shi ma littafi ne na aqida akwai juz'ul awwal da asani malan shi ya wallafa shi akwai littafin al-fikratul mardiya shi kuma littafi ne da ke koyar da siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma na ɗaya da na biyu duka akwai kuma wani abun alkhairi malam ya gabatar da daurorin wa'annan littafan illa al-fikratul mardiya mu da kwamiti na masallacin da malam ke jagoranta dr bello haliru kwamiti ne da suka tsora shirya daurori malam na gabatar da wa'annan littattafan nashi har an kawo gabar da alfikatul mabiya kawai ya rage shi ma insha Allah yanzu haka ana shirye-shirye da za a gabatar da shi ya akwai wani littafi da malam ya wallafa mai suna hamilul qur'an al-misali shi ma wannan littafin malam ya gabatar da daurar shi a garin gwandu gwandu local government sannan kuma malam ya shahara sosai wajen rubuce-rubuce abin da shahi gobi malam yana da gobi da yawa da maudu'ai daban-daban da ya wallafa ya rubuta muna da kuma Allah ya sa waɗannan hudubobin wata ran su zama an hada su sun zama kundi guda littafi guda muna ɗaliban ilimi za su amfanuwa da shi a yayin gabatar da gobin su to da sauransu da dama waɗanda lokaci ba zai ba mu ba mu ambato su wanda akwai waɗanda dokta shi ɗaya san da su ba Allah saka mishi da alkhairi sannan mala yana da wasu karatuttukan da ɗalibai ne ke gabatar suwa wanda ƙarƙashin shi shi ke gabatar da suwa sannan malam daga baya ban ma ɗaliban shi suna gabatar da suwa akwai littafin da ake gabatarwa nan a majalisi na dr bello haliru littafin ɗariƙus salihin wanda sheik muhammad bin zakariya ke gabatarwa duk ranar asabar tsakanin magariba da isha'i sannan akwai littafi na biyu na alwajizu fi fiƙin sunna wal kitabil aziz wanda shi kuma mai gabatar da shi abdullahi muhammad tukur don ranar jimu'a tsakanin magariba da isha'i to waɗannan su ne abin da ɗan shahi bayani kan malam a taƙaice wanda 'yan muka ce mu haɗaɗa tun majalisin nan ma ina ganin za mu canye shi gaba ɗai ba mu gama bayani kan malam ba duk da shi malam ganiyun ne an tarif amma dai yana da buƙatar a sanar da 'yan uwa wasu daga kallon mu live da sauransu su san waye malam muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara ma rayuwa malam albarka da tamu baki ɗaya Allah ya samu dace to bayan wannan ɗan bayanin da za mu yi takaitacce shine akan abin da ya sha littafin da malam ke gabatar suwa shi wannan littafin malam ya riga ya bayani a kan sunan littafin sunan littafin shine ne fiqhul akbar wanda babban malami al-imam Abi Hanifa wato al numan bin sabit alkufi ya rubuta malam ya yi tarjama kan imamu abu hanifa ko da kila malam bai kai karshe ba na san malam zai kammala insha Allah to ba bukata a yi bayani kan littafin da kuma shi wanda ya wallafa littafin saboda malam ya riga ya wannan bayanin saboda ba ta da bata lokaci ba za mu shiga gaba ta gaba shine abin da ya shahi inda ake gabatar da karatun wannan littafi na al-fiqhul akbar shi wannan littafi ana gabatar da shi ne a cikin wannan masallaci da muke ciki wanda sunan masallacin nan shine Masjidul Furqan wannan shine masallacin shi yana da kyawu ya sa masallaci suna yan uwa su kiyaye a bacciya masallacin gidan wani ko kohon wani sunan masallacin Masjidul Furqan wanda yake nan bayan babban bankin Najeriya wato CBN nan cikin garin birnin Kebbi wanda ya hannu riga da gidan injiniya Rilwanu Usman Zaga kuma titin da zai kai ka direct zuwa gidan mai girma gwamnan jihar Kebbi His Excellency Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu domin dai ƙarin bayani mutane su fahimci inda ake karatu musamman wa'anda ake ma ɗauka to wannan shine inda ake gabatar da wannan karatu muna roƙon Allah ya bamu ikon halarta da kuma amfanuwa da abin da malam zai ci gaba da koyar da mu gaba ta gaba shine zan gayyaci wato dan uwa kuma wanda yana da ƙoƙari sosai wajen abin da ya shahi gabatar da ko ɗaukar ɗawainiya abin da ya shahi karatuttukan addini musamman abin da ya shahi yaɗa sunna ba kowa ba ne wannan shi ne mai wannan majalisin wanda ya assasa wannan majalisin wato injiniya lulwani usman zaga wanda shi ne manajin darakta gano farms and rice mills muna da kuma allah tabaraka wa ta'ala irin ɗawainiyar da yake yi da hidimar da ya kama addini Allah ya sanya mai cikin mizanin sana hasanat ba dan kaɗai jihar kebe ba wallahi har wasu da ke jahohi daban-daban yana ɗaukar nauyinsu duk wanda ke sauraron tambaya mabuɗin ilimi wadda shek aminu daura ke gabatar suwa yana ɗaya daga cikin masu ɗaukar nauyin yaɗa wa'annan muna roƙon allah ƙara ma rayuwar shi albarka injiniya bismillah da muna jawabi takaitacce a kan wannan majalisin allah ya saka da alkhairi ban san kuna za ka dama أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جماعة السلام عليكم da yake an gayyato ni impromptu ban san da cewa zan yi jawabi ba amma dai tun da irin wannan wurin bai kamata a ce an kira ka ka kasa cewa komai ba zan ɗauki wannan damar in yi magana ko in ce kalmomi ɗaya biyu zuwa uku da farko muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙudurarsa da iradarsa ya ba mu tunani na mu kirkiro irin wannan abin nan aiki wanda kuma muka samu yardar malam duk da commitment din shi ya samu ya yarda ya mana sacrifice na rana daya daga cikin kwanakin mako domin ya dinga yi mana karatu wanda yake karatu ne mai tsada sosai malam muna yi ma godiya muna roƙon Allah ubangiji ya saka ma da alkhairi Allah ya ƙara ma islai Allah ya ƙara ma kariya mu kuma da kenan Allah ya ba mu ikon mu yi saurare wanda yake saurare na na na abin nan positive saurare saurare wanda yake yana da muhimmanci saurari wanda yake na aiki da shi Allah ya ba mu ikon san ƙarfin zuciyarmu ko saboda ita zuciya koyaushe tana ƙoƙari ne tana fushin mutum zuwa ga abin da yake ba mai kyau ba tabaraka Allah ya ba mu ikon fin zuciyarmu ya ba mu ikon yaƙi da shaidan a nan wurin gaskiya babu wani a ce wanda ya assasa is a collective work su alhaji zayan su baba gwandu su ba manaja alhaji gada su sheik aliyu duk su ne major facilitators ku bar batun <laughs> sheik abdullahi tukun ba ni ne ba su ne duka allah ya saka ma kowa da alkhairinsa abinda muke fata dai duka allah ya sanya mana effort ɗinmu a mizanin alkhairi a mizanin lada ba da bayan haka da allah mu kiyaye da ƙa'idodi da aka shaɗa a nan wurin saboda idan kuka lura yanzu muna da ishi muna da ishi na security challenge yawanci ana ɗaukan baburan mutane da sauransu ina ga wani zai zo ya bayani bayani mai yawa kan wannan ni na a dunkule ne mu yi kokari idan aka ce do's and don'ts wato abubuwan da ake yi mu kula da su waɗanda kuma aka ce mu daina da Allah ya kasance mun daina duka ana yi ne ko kuma an ɗauka ne saboda ya kasance an yi karatu ba tare da wani Eh, ya samu eh, wata damuwa ba hakan da yawa za ka ga majalisi irin wannan an ɗauke ma wani mota an ɗauke ma wani mashin da sauransu muna roƙon Allah ya kare wannan saboda haka akwai majors da aka ɗauka da Allah sai mu yi ƙoƙari mu kiyaye da waɗannan eh, majors ɗin ba da bayan haka kuma da Allah mu kiyaye da ƙa'ida na karatu malami idan yana karatu yana samun encouragement idan ya ga ana fahimta kuma ana ba da attention ma'ana karatu wani na shiga wani na fita wani na waya wannan duka ba abu ne wanda ke nuna ladabi a wajen karatu ba saboda haka da Allah mu kiyaye da wannan sannan kuma koyaushe kuma idan mutum yana da wata shawara kofofi bude suke babu wani tsari wanda yake za a ce is perfect wanda ba iya improving upon it saboda haka kofofi buɗe suke akwai hanyoyi da yawa koyaushe kana da wani abu da ka lura da shi kana iya magana da su malam hamza ko da baka iya magana da injiniya ne da su baba gwanduna koyaushe ana iya ba da shawara eh ni na ga cewa kila abu kaza da an yi shi kaza saboda da shawara insha Allah kamar da kura yake cewa two heads are better than one za a ga cewa insha Allah quality din abun manufa ita ce karatun ya kasance ya yi making maximum impact muna son ya yadu muna son kuma a yi aiki da shi muna son kuma muna fatan Allah ya sa ya zama sanadiyar tsiranmu da kuma sanadiyar shiga sanadiyar shigan mu aljannatul firdaus da wannan zan ce mun gode kwarai Allah ya saka mana da Allah ya saka ma kowa da alkhairi ya Allah ya da ka nuna mana farkon wannan karatun wannan littafin ka nuna mana karshen shi lafiya ka nuna mana mu wasu littafai kuma mun kai karshen su lafiya cikin lafiya da imani da rufin asiri Allah ya kara ba mu zaman lafiya a wannan kasar da kariya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Ah, alhamdulillah mun saurari jawabi daga shi wato injiniya Luwan Usman Zaga Allah ya saka da alkhairi ya kuma ba mu ikon aiki da abun da ya ja hankalinmu a kai abu na gaba shine zan gayyato limamin wannan masallaci a matsayin shi na mai masaukin baki tunda masallacin shi ke gabatar da karatu ya da kyawu dan bashi ko da minti biyu da dan tuha albarkacin bakinsa shine a Sheikh Hamza Muhammad كرمك الله بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa a dukkan yabo da godiya sun tabbata ka Allah madaukakin sarki wanda cikin ikon sa da yardarsa ya ainihin tara mu a wannan masallaci muna roƙon Allah ta'ala ya ainihin kaɓa mu na wannan aiki bayan haka da farko dai muna godiya bisa ga ainihin amsa gayyata mutane suka yi domin akwai abubuwan da suka baro a wuraren da suke domin su ainihin ansa wanda gayyata Allah rasu kama kowa da alkhairi bayan wannan kuma akwai yan abubuwan da ya kamata mutane su sani dangane da ainihin haduwa a majalisi irin wannan wanda daga ciki mun ji ainihin shi injiniya ya ambaci waɗansu abubuwan da suke ladabi ne domin wurin ainihin halitta karatu irin wannan abu na farko dai yana da kyau lokacin da aka zo a halci wannan karatu ba shi kaɗai ba dukkanin karance-karance da ake yi akwai buƙatar a samu natsuwa natsuwa kuma tun daga saurare har lokacin da aka fara lokacin da a ƙariwa abin nufi shine kada zamanto akwai motsi saboda mun sani ɗauka ake yi za a yada ne kada zamanto mutum ya bar waya shi ya zamanto tana yin kara wannan sautin zai shiga zai zamanto ya dan cutar da jama'a da suke tare da ainihin mutane a wannan lokaci sannan kada zamanto mutum yana yawan fice da fice kafin mutum ya shigo akwai bukatar biya bukatar sattun waje kafin ya shigo lokacin da ake ainihin karatu da haka sai mu kiyaye wannan bayan wannan kuma akwai abin da ya shafi kuma security game da shi injina ya ambata muna fuskanta wayannan matsaloli amma idan aka bi ka'ida wadda mutu kyautata da san insha Allah yin an bita za a samu dacewa to za a samu nasara a dukkanin masu abin hawa in sun zo da su suka kai su can daura da ainihin kofar gidansa wannan layin har zuwa ainihin daga farkon gidan zuwa ƙarshen gidan da suke kusa da juna to Allah ya so za su samu kulawa za su samu kiyayewa domin akwai mai ba da kulawa na musamman in Allah ya so ba mu tsammani wani abu na iya faruwa don haka mu kiyaye wannan abin da biyu kuma dangane da wannan idan mutum ya shigo to ya tabbatar ba zai ce fita zai ya ɗauki mashin ba domin waɗansu miyagu suna amfani da wannan dama su fita da sunan su suka aje abin hawa su doka su tafi amma idan ka shigo to ka tabbatar da ka shigo sai in an tashi ne ga baki ɗaya sai ka je ka ajin abin ka, wannan yana daga cikin abin da sa a kiyaye maka ka. bayan wannan kuma akwai abin da ya shafi a a a zuwa cikin lokaci zuwa cikin lokaci abu ne mai mahimmanci abu ne mai mahimmanci sosai sosai domin hakan shi sadar shi ba zai wuce ka ba ba za a wuce ka ba ka zo cikin lokaci inda aka tsaya da kai jiya ko wance satin can a nan za a tashi da kai amma idan baka zo da wannan ba ba za ka samu wannan ba abu na ƙarshe shine littafai wannan littafin da malam zai gabatar suna nan ainihin injina ya dauke nauyin an bugo su kuma in Allah ya so za a raba su ga jama'a amma sai dai ba ana nufin in an ba mutum ya je da su gida ba a'a domin a kula da sunan masallaci wayanda suka halatta su ɗauko su duba idan mutum na bukata to sai ya nemi izini a bashi sai ya je ya kwafi amma littafan da aka bugu za a rarraba yanzu na masallaci ne wanda ya zo sai ya buɗe ya ainihin duba da haka muna godiya Allah ta'ala ya saka kama kowa da alkhairi insha Allah ta'ala ana zanta da subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik rahmatullahi wa malam Allah ya saka da alkhairi sai gaba ta ƙarshe insha Allah ƴan uwa su yi hakuri shine jawabi jawabin godiya daga bakin Alhaji Muhammad Mande an Bursa wanda shine chairman na wannan masallaci kwamitin wannan masallaci to Alhaji Muhammad Mande an Bursa da Allah ke iso kusa yana shi bayani daga baya sai mu ba malam dama ya ci gaba da karatu assalamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم a madadin mutanen anguwa muna miƙa godiya ga dukkan mutanen da aka gayyata suka zo domin su taya mu buɗe wannan karatu muna roƙon Allah shi muna jagora Allah shi ba ƙara ba malam ilimi da zai faɗakar da mu wanda zai umfane mu baki ɗaya muna roƙon Allah shi ƙara muna jagora shi sa mu samu amfanin wannan karatu a kamar yadda aka ce akwai tsarurruka na wannan karatu kuma mutane sun yi magana da shi injiniya da shi limamin masallaci so muna son mutane da Allah su bi waɗannan ƙa'idodin da aka sa saboda wanda duk ya zo cikin jin daɗi ya saurari karatu ya koma cikin jin daɗi eh, saboda haka muna godiya muna roƙon kuma Allah mai da kowa gida lafiya kuma wannan ranar da aka sa ta talata sai mutane su fake saboda mutane da commitment amma in ka san rana kaza ana karatu so kakan ko jotin ne da sauransu saboda ka rika tunawa kuma kada a wuce kaga karatu to kuma dan bayanin zan yi game da malam gaskiya malam malaminmu ne mun daɗe tare shina ba mu karatu kuma akwai ilimi ga malam so muna ƙara godiya bisa ga wannan dama da ya bamu na cewa ya zo cikin unguwanmu ya bamu karatu Allah ya saka mai da alheri malam muna godiya assalamu alaikum alhamdulillah yan uwa da Allah sai ai hakuri annan muka zo karshen wannan gabatarwa kuma zamu ba malam dama yanzu ya ci gaba da gabatar da karatu insha Allah Allah ya saka malam da alkhairi akan rakallah bismillah assalamu alaikum wa rahmatullah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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وجاب الله تبارك وتعالى wa السلام أولا مولي ومن mu a karatu a wannan littafi na alfikihul akbar na al'imam abu hanifa rahimahullahu ta'ala bayanai sun gabata cewa a makon jiya ne ya kamata a ce wannan gabatarwa ta kasance amma bisa ga ƙadarwar ubangiji ya zama haka ɗin bai samu ba saboda yanayi da aka tashi da shi a wancan mako kuma a daidai wannan lokaci na ruwan sama ah, kuma mun sa rana ba ta wancan satin ba wani uzuri ya sa aka ɗage to duk da ruwan sama sai ga cewa kamar idan ban zo ba kuma za a sake ɗagewa sai abin da hanyoyi. za ka wani shi yasa da nizo kawai shi a fara karatu ko ba wani abu insha Allah amma da wannan gabatar dai zai zama an bude karatun rasmiyan insha Allah yan uwa za su iya tunawa a wacce rana ta makon jiya mun yi takaitacciyar gabatarwa wacce ta shafi shi mai littafin shi ne al'imamu abu hanifa mun faɗi sunansa mun faɗi lakabinsa mun faɗi inda aka haife shi sannan mun faɗi tarihin tashinsa da neman iliminsa sannan mun faɗi wasu daga cikin malaman da ya karatu a hannunsa a hannunsu sannan mun ambaci wasu jerin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da malamai suka ce ya haɗu da su ya gamsu ido da ido kasantuwar shi tabi'i ne sannan mun faɗi wasu mashahuran ɗalibansa sannan mun yi tsokaci akan mazhabinsa cewa mazhabinsa ɗaya ne daga cikin mazhabobi guda hudu da suka shahara kamar yadda aka sani sannan mun faɗi abin da ya shafi zantutuka na alkhairi kyawawa da shaida mai kyau da yabo na musamman da wasu sashi daga cikin malamai magabata suka yi akan shi alban abu hanifa allah ji kansa da rama sannan muka zo muka yi bayanin rasuwansa shekarar da ya rasu inda ya rasu da makamasar da aka rufe shi a bagadaza da sauran dai bayanin da suka shafi wannan mun ishara akan wanda ya roto littafin daga gare shi shi shi ne hamad bin abi hanifa mu dai tsokaci game da abin da malamai suka faɗi game da shi wato yana nufin malaman hadisi wajen cewa sa saboda wasu dalilai wasu malamai sun ba'afa sa wasu malaman kuma sun wasaka shi amma dai da lamari yake muka ce malamai sun tafi akan cewa riwayar da ga mahaifinsa babu shakka wani riwaya sahihi ya ce sai ya fi kowa sanin mahaifin shi kuma babu wata wasiɗa tsakanin shi da mahaifin shi ballantana ka ce an samu wata wasiɗa mai tsawo ah, da ta saƙi da ko zai manta wani abu ah, mun yi ɗan ishara ga maudu'in wannan littafi maudu'in wannan littafi ah, maudu'i ne mai muhimmancin gaske domin maudu'in shi ne a tauhid ko kuma al'aqida to ilimin da zai jagorance ka ya sanar da kai Allah madaukakin sarki kadaituwansa dukkan haƙoƙin da suka shafi Allah subhanahu wa ta'ala da kuma haƙoƙin da Allah tabaraka wa ta'ala ya shata cewa mutum ya ya yi itikadinsu ya kudurta su a ransa game da abin da ya shafi mala'ikunsa da manzanninsa da littafansa da ranar lahira da duk abin da ta kunta da kuma abin da mutum ya zama wajibi ya kudurta game da abin da ya shafi kaddara alkhairi ko sharri to wannan babu shakka maudu'i ne mai muhimmancin gaske maudu'in tauhidi maudu'i na aqida mazu'i ne mai muhimmancin gaske domin shine al'asasul kulli dukkan wato wani gini da ake neman a yi a wannan rayuwa inda wannan ginin yana da alaka da addini to idan bai ginu akan tauhidi ko akida ba babu shakka ginin ba zai samu gindin zama ba saboda duk abin da za a gina shi a wannan addini dolin dole ne sai ya ginu akan wannan harsashi da foundation na tauhidi to shi yasa ya zama cewa kamar yadda muka yi ishara shi ne farkon abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta ma mutum ya san shi a matsayin izini ilimi kowa ya san muhimmanci ilimi ba sai an ga maka muhimmanci ilimi ba amma duk ilimin da ka sani a faɗin duniya da ilimin da yake da alaka da addini da wanda yake da alaka da rayuwa to tauhidi shine kan gaban kowane ilimi da mutum an samu tangarda ya rasa tauhidi an gama samun matsala Allah ke shi yasa zama malamai suka ce shine awwalu wajibin kallafahu Allah tabaraka wa ta'ala ala ibadihi shine farkon wajibin da Allah ta'ala ya kallafa wa bayinsa fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum haka Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan umarni ka karfa cewa lalle ya nemi ilimin sanin cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah shine abin da yake mafi muhimmanci a dukkan wato uh, wani majal ko kace wani fage na ilimi uh, wannan shi yasa kuma za ku ga cewa daga cikin abin da Allah ya shar'anta na rukunan musulunci guda biyar da addini ya gino a kansu wannan tauhidi shine abu na farko shine abu na farko saboda ka wa'annan rukunan duk wani musulmi ya san kima su ya san darajar su ya san muhimmanci su amma duk darajar da suke da shi su guda hudu din idan ka ɗebe na farkon kenan duk falalar da ka ji an faɗi da alkhairin da ke tattare da su in aka rasa na farkon duk gaba ɗaya za su rushe ne ina fatan gwada bin bi ma'ana yanzu kaga sallah wata abaci wadda ba ta bukata ga maka muhimmancin ta a matsayin ka na musulmi musamman kana dalibi ne ha da zakka wajabcinta alkhairin da a cikinta azumi zaman shi ibada mai daraja da ba yake da kusanci da Allah lokacin da yake yin ta da aikin hajji da alkhairin da yake cikin to duk waɗannan alkhairin su da muhimmancin su la Allah da mutum zai yi kokarin ya ayautar da su ya samar da su amma ya zama cewa babu tauhidi a tattare da shi to duk wa'annan hidimomin da falalla da alkhairin da ke ciki duk gaba ɗaya Allah ba zai kalli su duk za su zama abin muke shima haba an mantuwa abin da ke son sha nan wurin muhimmancin tauhidi ya kai cewa shine sharadi na karban aikin bawa shesa kafirai suna da ayyuka da suke yi a rayuwarsu wanda zaka kaddara cewa kuma za ka yarda ni idan na ce da kai suna da ayyuka a wani lokaci da suke wanda ayyukan kirki ayyuka ne masu kyau ta mutum yana sadar da zumunci wani yana ciyar da mutane wani yana ba wasu marasa lafiya magani da akhirhi amma duk wannan aikin da suka sai Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba mansura gobe kyama duk aikin da suka yi wanda kake ganin kamar aikin kwarai ne za a gabato da shi sai a saka shi ya zama kura abin shekewa Allah ba zai karba ba ina fatan gani alma muslim ya rubuta hadisi daga ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da wani da ya rayu a lokacin jahiliya ana ce da shi ibnu jad'an ko ibnu juda'an mutum ne mai alkhairi yana sada zumunci yana ciyar da miskinai da makwata da waye irin dai wannan karam da ka sani na larabawa ta sha take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa to shi ya riga ya duk wannan hidimomin ya mutu ya mutu bai yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai take tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam yanzu to waɗannan abubuwan ya yi na alkhairi a gobe iyama za su amfani shi take tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai nabi ce la la yanfa'uhu shay'un min zalika li'annahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawmiddin shi wannan duk abin da kiji ana cewa ya yi dinnan ba abin da zai amfani shi gobe kiyama saboda da ɗaya rana bai taɓa cewa ya ubangiji ka gafarta min zunubai na a gobe kiyama ba saboda shi ya mutu bai ma da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ballanta ka ce yarda ranar lahira wato ya mutu babu mijina yawwa shi nake so ku gani ya mutu babu babu tauhidi Allah yake to saboda ka karban aikin mutum ya dogara daga wannan wannan yana faɗin ne muhimmancin wannan maudu'i da littafin ya koyi kunshe da shi ah, wannan kadan daga cikin na kan ja magana sai tsawo ah, sannan za mu ci gaba da karanta littafin mu basharatan eh, amma littafin da ke gaban mu wanda ga shi nan kuma an gurza shi ya ɗaya wahalar samu da haka aka da kenan gurza shi eh, littafin yau za ku sunan da aka rubuta masa a sama eh, a sharhul muyassar a sharhul muyassar wani kwafi za a rubuta a sharhul muyassar lil fiqhil akbar ina fatan gani wani kwafin kuma za su a sharhul muyassar lil fiqhaini al absat wal akbar duka da shi ne kamar littafi an kasa shi kashi biyu wasu ne suka kasa shi kashi biyu don haka ya zama akwai al absat kenan akwai al akbar amma duka dai matsalolin guda ne duka na na akida ne ina fatan gani to wanda ya wannan sharhi sharhul muyassar kenan wanda sharhin shi ainihin al fiqhul akbar din shine dr muhammad bin abdurrahman bin abdurrahman al khamis Dr. Muhammad bin Abdulrahman Al-Khamis eh, malami ne a iya sani na yana nan da ransa malami ne yana jami'atu alima Muhammad bin Saud da ke Riyadh yana fasimul aqida wato bangaren da yake eh, kuka tsangaya ta jami'a wacce take ta shafi karatun tauhidi da aqida a can yake karanta suwa dama kuma wannan shine fil ɗinsa shine takhassusinsa ina fatan gani malami ne sananne a Saudiya kazalika yana da littafan da ya wallafa suna da yawa daga cikin su akwai itiqadul a'immat arbaa sannan akwai itiqadus salaf wanda yi shi akan sharhu ashabul hadith wato sharhi aqida ta ashabul hadith sannan akwai littafi na al-itiqad na abu ya ala almausili kenan to ya yi ta hakikin wannan littafi sannan wannan littafin da muka sani ana tanawulinsa a nan majalis daban-daban a kasan nan da makarantu daban al'aqidatu tahawiyya to ya sharhin ko sharhin da ya mata kun san tana da sharhuka daban-daban to dr muhammadu muhammad bin abdurrahman al-khamis ya yi sharhin al'aqidatu tahawiyya da sauran su rubuce-rubuce da yi muna fatan Allah shi saka masa da alkhairi kuma Allah ya sa mai rayuwarsa albarka akwai salon da ya bi cikin rubutun wanda ba shi da wani abin nan illa dai bai mu hade su da sauri sai mu shiga cikin karatun za ku ga in kun bude littafin inda za mu fara karatu kamar a shafi na tara ina faɗin salon da ya bi asalin matanin littafin shine ɗora a sama to sannan sai ya biyo shi da sharhi a kasa ina fatan gani duk abin da ka gani a saman mai babban rubutu to shine ainihin matanin littafin da Abu Hanifa abin da ka gani kasa mai karami karamin rubutun nan to kuma shine sharhin da shi Dr. Muhammad bin Abdulrahman Al-Khamisi yayi sannan a cikin usulubin da ya amfani da shi yayi kokarin fassara wasu kalmomi masu dan wahala eh, duk abin da zo cikin matanin littafi da wata kalma mai dan wahala ta ya kokarin tarjar ayin ce fassara ta sannan in an samu wasu mustalahat wasu kama kashe terminologies haka saka to yana sharhin su yace ce abinda ake nufi da kaza shine kaza sannan ya yi amfani da wani salo da shi ba sai mun aiwatar da shi ba a yi wannan majalisi ne kashen kowane unwani da da yi za ku ta kuma kamar ne ya kamata hutun harko wata kowace gaba ya mata unwani ya mata kamar heading kowace gaban magana ya mata heading kun gane ko da wanda wannan asalin sa ba daga Abu Hanifa ne ba kun gani ko to yanzu kashe kowane hidin da ya shiga ya sharhinta in ya kai kashe to sai zo da wani dan tsarin ya yi tambaya biyu ko uku haka da fatan gani to wannan la'alla saboda zai ɗaliban ilimi ne kawai za ka muke cewa a kayan biyan karatun ba sai mun yi wannan ba kun gani ko to kuma eh, ne wani wani shine usulubinsa da aka matanin littafin a shafi na tara shafi na tara za ku ga abin da ya rubuta bayanu usulin imani to ne shine kamar kace mawdu'in shi wannan ko kace unwan din da ya ma uh, wannan wannan wannan gaban magana ta farko shafi na biyar ne ko to shafi na biyar dole wasu su kula shafi na biyar kun gane ko bayanu usulin imani a shafi na biyar wato bayanin asalin imani bayanin asalin imani wannan shine gaban magana ta farko a wannan littafi to sai abin da shi al Abu Hanifa ya faɗa a matsayin matani al Abu Hanifa rahimahullah sai ke cewa aslu tauhidi wa ma yasihu alaihi ya ji yajibu an yaqula amantu billahi kun gaishe ko ce asalin tauhidi asalin tauhidi abin ke tushe ko asalin tauhidi wa mai siful itiqadu alayhi da abin da ya zama ya inganta mutum ya yi ƙuduri a kansa wato ya saka shi cikin ransa a matsayin na yarda da kaza ban yarda kaza shi shine al-itiqad wa ma yasihu li itiqadu alayhi da abinda wato kina kamar kace ne aqida za ta inganta akan shi wa ma yasihu li itiqadu alayhi da abinda aqida za ta inganta akan shi to abinda asalin wannan shine sai ce yajibu an yaqula yana wajaba ga shi mutun bawa yace amantu billahi na yi imani da Allah na gasganta Allah shi to wannan shi ne na farko shine asalin tauhidi shine asalin abinda aqida za ta inganta akan shi mutum ya yarda har ya huci da bakinsa ya ce amantu billahi na yi imani da Allah dama imani ne a tasdiqu amantu billahi bi ma'ana saddaqtu Allah ina fatan gani yawa na gasganta Allah subhanahu wa ta'ala to shi shine asalin abin da al Abu Hanifa rahimahullah ya faɗa a matsayin buɗe wannan littafi yanzu shi mai sharhi sai ce al kamar ni faɗi yakan juyo wasu kalmomi da suke da buƙatar ya faɗi ma'anansu a to sai ɗan ishara ga ma'anansu a sharhinsa sai ce al wato lugar da ta zo cikin wannan magana da shi Abu Hanifa rahimahullah ya buɗe littafin da ita za ku cewa kalmar ta farko ita ce kalmar aslu ya ce asalu tauhidi ko asalin tauhidi yanzu yana sai ce da kai menene aslu sai ce aslu shay'i kun gane ko wato asasuhu alladhi yaqumu alayhi wa man sha'uhu alladhi yansha'u minhu asalu shay'i yace da aka ce aslu shay'i asalin abu tushensa yace asasuhu shine tushensa ko foundationsa inda ya samu asali kenan ya yaqumu alayhi wanda yake tsayuwa akan shi kun gane ko yawa ya yaqumu alayhi wanda yake tsayuwa akan shi yasa suka ce idan aka ce asalul bina'i asalin gini to ana ne ma yaqumu alayhi albina kun gane harsashin da gini ke tsayuwa akan shi yasa nan wurin yake ce da kai asasuhu alladhi yaqumu alayhi tushen da a nan ne yake tsayuwa kan wannan abin shi yake jimshi al'asu ne cewa man hulladi yan sha’u mido da mafararsa inda yake faruwa inda abu yake faruwa ya tashi har ya girma ko ya zama duk abin da zama to shi ne asluhu tushen abu dai da foundation ɗinsa da da mafaransa kuma gani ko to shi ne aslu ta fuskar lugha kamar da shi malamin ya yi bayani wannan kawai shi ya ishara zuwa gari shi yanzu sai sharhin da yi ga wannan gaba da ta shafi asalin tauhidi da abin da aqida take ingantuwa kan shi wanda muka ce ya kunshi mutum ya ce na yi imani da Allah da sai ce a sharhu sai ce bada al abu hanifa rahimahullahu ta'ala al abu hanifa Allah masa rahama madaukakin sarki ya fara zancensa bi bayani ma yajibu da bayanin abin da yake wajaba fi babil itiqad fi babil itiqad wato a cikin babin aqida wama la yakunu al-itiqad sahihan illa bihi da kuma abinda aqida ba za ta zama ingantacciya ba sai da shi wa ma la yakunu itiqadu sahihan illa bihi da abinda aqida ba za ta zama ingantacciya ba sai da shi da shi Abu Hanifa ya bude maganar sa sanai ce wa asalu wa asasu at-tauhid asali da tushen tauhidi wato wa asalu wa asasu tauhid kazalika ya fara magana shi ina fatan gani ko kace wa asali wa asasu tauhidi kenan kazalika ya fara magana shi da magana akan asali da tushen tauhidi asali da tushen tauhidi inda tauhidi yake ginuwa sai ce wa huwa shine an ya kulal insanu mutum ya ce amantu billahi na yi imani da Allah kun gane ko sai ce wa ma na talaffuzu wa ma talaffuzi bi zalika yace ma nan yin lafazi da wannan bi ma'ana mutum ya furta wannan lafazi a bakinsa ma'anan wannan annal qa'ila shi mai magana wanda ya ce amantu billahi da aka ce haka wajibi ne a kansa a matsayinsa na mai son ya siffantu da abin da aqida ba ta ingantuwa sai da shi shi annal qa'ila shi wanda mai magana da ya ce amantu billahi kenan yuqirru wa ya'tarif yana ikirari ne kuma yana furci bi imanihi billahi ta'ala da imaninsa da Allah madaukakin sarki yuqirru wa ya'tari yana ikirari kuma yana hurci bi imanihi billahi ta'ala da imaninsa da Allah madaukakin sarki idan kun lura da ke wannan sharhi da shi malamin yayi sharhi ne da ishara akan wallahu alam abinda shi al'amma Abu Hanifa yake nufi da ce wanda yi asalin tauhidi da abin da eh, aƙida take ingantuwa a kan shi ne mutum da ce na imani da Allah matsaukakin sarki da aka yi ya zuwa ga cewa alimamu eh, abu hanifa ya fara maganar shi a kan asalin tauhidi da yake ne asasin komai da komai wanda yake ne mutum ya ce amantu billahi to sai ke ishara ya zuwa ga cewa ma'anan wannan magana da mutum zai yi da bakin sai ce amantu billahi to shine shi wanda zai wannan maganar ya zama yana da ikrari kenan da yi lafzan da bakinsa kun gane ko sannan kuma ya yi itirafi furci kenan da imaninsa da Allah madaukakin sarki wato wannan gaba magana tana nufin cewa mataki da farko jama'a a wannan gaba da ta kunshi wannan matsala ta farko da ta shafi imani da gasganta Allah madaukakin sarki to tana nufin cewa shi imanin dole ne da gasganta ubangiji ta'ala ya zama shi mai imanin ya faɗe shi da bakin shi ina fata gani ya faɗe shi da mine da bakin shi kun gane ko da haka shi yasa malamai suka tafi akan cewa shi imani sahihi ingantacce wanda ahlus sunnati wal jama'a suke kansa dole ne sai ya kunshi bangarori guda uku dole dole ne sai ya kunshi bangarori guda uku wannan bangare na farko kenan shi ne cewa shi imani dole ne ya kasance ikraran bil lisan hurci da halshi mutum dole sai ya faɗi cewa ya musulunta ya yarda da Allah ya yi imani da Allah ya gazanta Allah amma duk wani abu da mutum zai ishara zuwa gare shi duk abin da ma mutum zai aiki wanda zai fassara maka cewa kamar ya yarda Allah ko kaza ila akhiri wannan ba zai isa ba dole dole sai ya faɗi da baki cewa amantu billahi na yarda da Allah na gaskanta Allah subhanahu wataala wato dole dole abin da kike ce dole sai an samu ikirari bil lisani shi yasa kuke ganin cewa ƙa'ida ce sananniya duk wani wanda ba musulmi ba idan ya zo ya ce ya amince yana son ya karɓi musulunci to yanzu bayan masa sharhin duk abin da ake masa sharhin sana ma'anar musulunci sai an gaya masa cewa to idan ya amince da wannan ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah to kuma wannan shine al-iqraru bil lisan kuma cewanka la ilaha illallah muhammadun rasulullah ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to shine ma'ana amantu billahi shine ma'ana ka musulunta ka yarda da Allah ka faɗi wannan da halshenka ina fata kun gani dole ne sai an samu wannan babu yadda za a yi mutum ya samu akida ingantacciya ce ba zai ba zai yahudi da bakin sa bi ma'ana yanzu kamar ka kaddara cewa ce ga wani mutum ya zo ya ai masa sharhin addini duka ya gane ma'anar sa komai da komai a ce to shi kenan ka bai ce na amna ya yarda to zaka musulunta ce kwarai na zan musulunta to ce la illallah rasulullah ce an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah a haka bukatar wannan ai na riga na musulunta wannan ba ya kuke na'am musulmi za su shi a matsayin musulmi bai ma musulunta ba ai bai kai wannan in mutum bai wannan kalma ba asali bai ma musulunta ba to shi wannan shine abin da Abu Hanifa yake shara zuwa gare shi rahimahullah da fadan sa cewa asal tauhidi wa ma yasihu al taqadu alaihi yajibu an yaqula amantu billahi kuma shine kace ji shi wannan Dr. Muhammad bin Abdurrahman al-Khamis yake sharhin sa cewa dole ne kenan a samu lafazi daga shi mai maganan sai da zai ikrari zai hurci da imanin sa da Allah madaukakin sarki shi yasa malamai hatta mutumin da yake sunansa al-akhras kurma ko kace bibi ko wanda bai iya magana a bakinsa yanzu ya zo zai musulunta ina fatan gani to dole sai an samu wanda zai kurmance shi kun gani wannan irin yawwa ya masa sharhin menene musulunci kun gani yawwa a tambayi shi ya yarda ya ce ya yarda yanzu shi wanda zai kurmance shi inda yana da ilimin kurmancin to zai iya gaya masa kalmar shahada ga ta tana nufin kafa ko gani ba ya isa masa da wannan sakon to kuma sai ya ce mashi shi ya ishara da shi in yau in hudi kalmar shahada shi ma da yana da ilmin kurmanci zai iya fahimta ya ce la ila, illa ko ce gaya masa ga kalmar shahada ga mananta don haka hudi kalmar shahada mujiya saboda ka sai wannan isharar ta kurmanci wata take nufin la ilaha illallah muhammadu rasulullah kamar ku gane ku eh gane abin da kani wato yana so in ce da kai ko bebe ko kurma ko wayi in zai musulunta dole sai ya wannan ikirari fa ikirarin kenan tun da shi bai yin shi da sa saboda larurar da Allah ya aza masa to amma tun da yana da wani abu da yake amfani da shi a matsayin shine lafazin sa ce shine sa to sai yayi magana da wannan yaren nashi a fahimci ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ila kun gane wannan to wannan shi ne. to don haka kenan muka cewa wannan kina ya shahi bangarorin imani guda guda guda uku da malamai suke cewa dole ne mutumin da ya ce ya imani da Allah ya yi kalmar shahada to dole sai an samu wannan imani da da tauhidin nan nashi ya shahi bangarori guda uku na farkon muka ce shine yin wannan hujji da muke magana akan sa bakin mutum ya fada yawa to na biyu shine wannan hurcin da ya a bakinsa ya zama tabbaci hakika jazman babu taraddudi babu shakka wannan abin da ya hudu da bakinsa shine ke kulle cikin zuciya kun gani shine kenan a tasdiqul jazim bil lisan eh, afwan bil qalb at-tasdiqul jazim bil qalb wato gagganta imani da Allah da yarda da shi a yanke cikin zuciya to shi wannan wata mas'ala ce ita ko wace la yattali'u alaiha illa Allah ba wanda ya san hakika ne take saiwa Allah kawai ke ganin abin da ke cikin zuciya kun gani ya ishe mu mun wai aiki da zahiri na'amalu bil zawahir wallahu yatawalla sarayya saboda kai ya zo ya ce ya yarda ya yi shada shahada khalas shikenan kun gani amma malamai suna faɗin wannan wajabcinsa ne domin shi mai musulunta ya sani cewa duk lafazin da fa yi idan zuciyarsa a cikinta ba haka abin yake ba to lafazin ba zai amfani shi ko gani ba shi yasa munafukai sun zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama sun ce mishi nashhadu annaka la rasulullah da baki sun faɗi mun shaida kaiwa manzon Allah ne yanzu wanda ya ce ya yarda annabi manzon Allah ne kenan ya yarda Allah shine abin bauta wa hadu shi kala ya yarda annabi manzon kamar kace sun yi sun ga annabi sun yi kalmar shahada kun gane ko amma kasantuwan abin bai ginu cikin zuciyarsu ba ba a samu at-tasdiqul jazm bil qalbi ba sai Allah bai samu su martani yace bi wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina la kadhib ke Allah tabaraka wa ta'ala ya sani kai manzon sani amma kuma Allah mai shaida ne mun hukai kashi suke a wannan magana Allah ke to saboda ka sai an samu bangare na biyu shine mutum ya kudurta abin tsakanin shi da ubangiji ta'ala a zuciyarsa kada ya sa riga ta munafuci Allah ke bangare na na na uku da yake kammala ko ya tabbatar da wannan imani da tauhidi ko gaskanta Allah ta'ala shine a samu al'amalu bil jawarih al'amalu bil jawarih ina fatan gani Wata mutum ya yi aiki da gabansa da abin da ita kalmar ta shahada ko da'awar imani da Allah ɗin yake hukumtawa. ina fatan gani yanzu lokacin da mutum ya zo ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ko amantu billahi ko wani abin da ya kama da wannan yanzu wannan yana nufin ka da ba a yi mota daga gaskiya sai sai Allah ta'ala za ka ba za ka bauta ma kowa sai Allah kuma ka yarda manzon Allah manzon Allah ne annabin Allah ne da haka ba za ka yi ma Allah kowace irin bauta ba sai karkashin koyarwa shi annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shi ne abin da amantu billahi ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yake hukuntawa da zo da ke gaskanta wannan imanin naka da tauhidin naka shine ya zama cewa ka yi aiki daga banka da abin da wannan abu yake hukuntawa saka mutumin da ya da awan cewa ya yarda Allah da kaza a zuciyarsa ya yi kalmar shahada amma kuma kawai ya je kawai shi da coci aka rufe ido da shi aka kibi da shi jibi ma ya koma aka ce kai mala ya ce a ina aini imani shi zuciya yake ko gani ba kaga wannan babu al'amal bil jawari ko gani ba ko ya je samu wani gumke masa jada ko ya aikata duk wani abu da yake shirka ne ga Allah yayi wani abu wanda kayyata manzon Allah ne ko irin wannan to kaga wannan babu al'amalu bil jawari saboda ka an samu tazzaro a imanin sa da yardansa da Allah madaukaki sarki Allah yake kun gani ko to wannan aiki da gaba wato nan ce daga gabbai ya shafi aikin da ya shafi mas'alolin aqida irin wannan ishara zuwa gari to kazalika ya shafi mas'alolin da suka shafi الشرائع التي شرعها الله تعالى على عباده saboda kai duka man misali sallah ko gani ba da irin su zakka da kaza wa'annan muhimman ayyuka da Allah ya shar'anta da sauran duka mukammilat Ko gane ko to yanzu ba imani mutum ba zai inganta ba ko da bai magunki sujada ba ko bai je zama yana aiki irin da kiristoci ba imani shi ba zai inganta ba da mujarradin ya faɗi kalmar shahada da mujarradin ya gaya mana ya yarda wannan cikin zuciyarsa imanin sa ba zai inganta ba yace dukkan waɗannan ayyukan baya yin ko bu gani ba yawa sallah ce shi ba sai sallah ba mana da shi da kuɗi a ce zakar ta ta ba wannan ba sai zakka ba yi wani na cikin zuciya mala kuma ina kalma shahada shi a yazumi ce a shi ba sai azumi ba duk abin da aka rubi yau mai ce ai ba sai wannan to kaga wannan babu imani a tare da shi ba kun gane ko babu maganar imani a tare da shi saboda ka shi yasa mazhabin ahlus sunnah wal jama'a ya zama cewa shi al'imanu irin wanda abu hanifa ɗin da yake shara zuwa gare shi wato eh, suke cewa kaulun ne sannan wa ƙadun wa amalun wato kaulun bil lisan wa atiqadun bil qalbi wa amalun bil jawari ko bil arkan dole ne za a samu wannan magarori guda uku ina fatan gaji, ah, sannan abin da ya shafi bangare na uku wanda nake kusan gama magana kan shi yanzu shine aiki da gabbai haka matsalar nan take muka ce amma malamai suka ce kadai kadai sai lokacin da ya zama cewa mutum ya samu kanshi a wani yanayi wanda sam sam sam Allah ya sani ba zai iya yin wani aiki ba ko gani ba yawa ba zai iya yin wani aiki ba da zaka ce wannan aiki ne na addini daga bansa ba ko gani ba in ma saboda rashin lokaci ko ya samu kanshi cikin wani hali na ila kafirai sun saka shi cikin wani yanayi mai muni kamar kace da ni mutum ya musulunta yanzu ashe kai karshen rayuwarsa ne yana musulunta ko sai mutu wannan yana yi horo mana eh yanzu kaga aishi bai sallah da ya alola bai kaza ba ila ko kan jarawa bai mala wankan jarawa ko wankan da mutunci ko to duk dai shi ne <laughs> duk ila ko shi bai ya kana shahada ko sai wade mutu sai kaga shi ba aka ce mishi ah, imani shi bai kammala ka ce a ah, ina ai wannan akwai matsala saboda yayi imani ne a ran saka da ya ga mana sannan yayi talaffuz da kalmar shahada amma hobi sallah saboda aka akwai matsala ah, la la lauki ba shi da matsala komai ina fatan gani ko kuma a ce mutum ya musulunta irin wannan la sama Allah a ce wasu kafirai ne eh, suka kama shi suka saka shi cikin wani yanayi irin wanda zai zama yana cikin wani yanayi wanda ba zai yi wata ibada ba kun gani sai ka ga wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha saboda kuma imanin nasa da wanda shafi ikrar bil lisan da kadu bil qalbi shi shi kenan kalam gurgurun kuma abinda Allah ba shi to wannan shine wallahu ta'ala a'lam ina ganin kamar kenan bu mu kai gaba ba ko Amma kai ga wata gaba amma dai gaba ita ce insha Allah za mu tashi wa hadha al-iman lahu thalathatu anwa kun ganshi aiko ya wato wannan kamar zamu ci ita ce gaba da zamu tashi a kanta da wannan yan mukaddima dai da muka yi da da sharhin abin da ya sawaka na wannan gaba magana ta farko da shi al Abu Hanifa rahimahullah ya ambata wannan littafi na shi muna fatan da abin da muka yi bisa ga sawaba Allah amfani mu da shi ba mu ladan sanda muka yi bisa kuskure Allah ya gafarta mana ya yafe mana shafe cikin zukatan wa وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته